idan ɗaya bisa hudu ya shiga nan ɗaya bisa hudu ai hudu dublin biyu ne sai ka ƙara wata shidan sha biyu idan wancan na ƙasa na ƙarshe ɗaya bisa takwas ya shiga nan kai tsaye sai kai dublin ɗin sha biyu domin takwas ai dublin hudu ne bai yi ba na sani bai yi ba amma na dublin hudu ne a takwas kuma takwas da dublin hudu dai wannan ba dublin wannan ba ne wannan ba dublin wannan ba ne su ne maganan eh, malam ni na sani wallahi ba laifinka ba ne eh, ba kai kaɗai ba ne kuma duk sun yi shiru ne yawwa duk sun yi shiru yawwa amma gaskiyar magana ita ce za ka gane ba ka gane kai dai mu ta yi yawa wani zai gane yanzu wani kuma sai an jima wani sai an jima sai can Allah taimake mu ah, saboda haka sai mu ci gaba na kar agogi? Ta. Mm. matakinsa Eh. ai ba ruwan karshe. kai kai wannan ba ya fi sakin rikewa ba da wannan ya tashi ya koma nan duka ya koma duka ne kake nufi shi nan sai ya dawo a nan a nan ina ya dama nan duka ina gane wani daga nan ya ɗaya zo ya haɗu da nan ya haɗu da su dukansu a nan to ai takwas ce babban lamba in eh, shi ma haka ne malam yadda na faɗan nan in ka rike ba wata asalin matsala da ba za ka gano ba babu yadda za a yi ya wuce wannan babu yadda za a yi ya wuce haka in Allah yadda sai dai sulusul baki kuma sulusul baki shi shazi ne wa in tajin zojina wa umman wa aban fa sulusul baki laha murattabu wa haka zama a zojinin fasa'ida fala takun anil ulumi qa'ida sulusul baki wannan daban ne wanda shi sulusi ne amma ba na dukan dukiya ba sulusul baqi sunansa to baya cikin nan saboda haka ma ba a sa shi anan ba sai mun Allah ya kawo mu eh, <clears throat> in ka ce in goge yanzu kan eh? wannan ɗin kamar wannan ya taso ya zo nan ai ba yadda za a yi masu cin gadon su wuce yadda muka faɗa ɗin eh, eh, eh, kamar mai bamu misali bamu misali babu babu shi ne amsar kenan ga matsala nan wannan ai da wani ya tashi ya koma nan da wani ya tashi koma nan me bambanci me ba bambanci ai malam ba bambanci in lura eh to goge ya warwaru abu

rashin rashin yin wancan ne a to ai ba zai hana a gane wannan ba <laughs> in Allah ya ta inda ko ana ruwa inda aka samu mutane anan kaga za mu yi tunda ana yi live wanda tunda yanzu haka ana gani a ko'ina to to yawwa to idan aka zo inda akwai mutane kaga ba za mu yi asarar darasin ba ko yawwa <clears throat> ashabun rubu'i masu samun ɗaya bisa hudu na dukiya ya yarifin rubu'a shakhasani mina lawarata. mutum biyu ne <clears throat> suke iya samu in ta ɗauro su samu ɗaya bisa hudu na dukiya in ta ɗauro yarithun ruba shakhsani min alwarathati wa huma alif azzawju miji yarithu zaujin ruba miji yakan gaji ɗaya bisa hudu idza kana lizawjati far'un warithun zakaran aw untha idan mace ta rasu <clears throat> ta bar miji tana da ɗa ɗan nan da mijin ta haifa ko daga wani gida ta zo da shi agola to miji zai tashi daga rabi ya koma ɗaya bisa hudu kuma ko da ɗan ɗa take da shi ba ta da ɗa ɗan ya mutu sai ɗansa jikanta na ɗa namiji to shi ma zai hana miji gadon rabi ya koma ɗaya bisa hudu jama'a mun gane wannan ko umaimeta eh umaimeta na ce idan mace ta rasu ta bar miji matan nan ba ta da ɗa ɗan nan da mijin ta haifa ko agola ne ta zo da shi tana da ɗa tana da ɗa ɗan nan a gidan ta haifa da mijin ko zuwa ta yi da shi to mijinta zai gaji ɗaya bisa hudu saboda tana da ɗa haka kuma ko da ba ɗa ne kai tsaye ba ɗan ɗanta ne namiji to duk da haka mijin rubu'i zai gada ma'ana ɗaya bisa hudu tunda tana da ɗa ko ɗan ɗa in sake mamita ko ɗansa ko agola duk ɗaya in dai ita ta haife shi eh duk daya na yawa idan ya ce a saurara ya ce in jikar mace ce 'yar ɗa 'yar duk ɗaya tun da ma ta hana miji ya gaji nusufi ya koma rubu'i to 'yar ɗa ma haka muna fata gane wacce ba za ta shigo ba ɗan 'ya ko ‘yar sun koma zawil arhami mun yi wannan bayani a mun yi bayani masu yin gado a musulunci 'yan halal ne wanda aka ɗaura aure tun farkon karatun nan akwai takarda rubutacciya cewa ɗan zina baya gado sai na uwarsa sai na ƙannansa na wannan uwar sai dai uwar kace ba ɗan halal ba kafin ta oh kafin ta zo gidan ta haifi eh, na gane gaskiyanka Allah saka da alkhairi wai kafin ta auri wannan mutum ta haihu a layi to shin wannan ɗa na layi zai yi tasiri ko ba zai yi ba ba zai yi ba bai da tasiri ba gado za ka ce bai da tasiri ma tukuri eh eh zai eh ai ba zai tasirin kuma ya kare wani ba shi ne abin da na faɗa <laughs> ta ya ce mahama na zala kun gane mahama na zala ibnu ko ɗanta ko ɗanɗanta ko ɗanɗanɗanta shi ne ma'anan mahama na zala duk yadda ya yi ƙasa shi ne waladul ibni ko waladul waladul waladul ibni sawa'un kana alfar'u minhu aw min ghairihi daga wani ne ko daga a gidan ta haifa wa daliluhu qawluhu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna fa in kana lahunna waladun idan mace ta mutu tana da ɗa falakumin rubu'u to ku mazansu kuna da ɗaya bisa hudu wato miji yana da ɗaya bisa hudu min mata rakna na abin da matarsa ta bari saboda akwai ɗa jama'a mun gane suratun nisa'i aya ta sha biyu ba'un azzaujatu awi zaujat mace matar aure ko kuma matan aure tarifin zaujatu awi zaujatun ruba'a mata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu dukkansu za su haɗu su gaji ɗaya bisa hudu idza lam ya li zawjiha far'un warithun mahama nazal matukar mijinsu ba shi da ɗa wanda yake namiji ne ko mace duk ɗaya ɗan ba shi da shi matan za su gaji ɗaya bisa hudu na dukiyar da ya bari ina fata an gane amma lokacin da mijin ba shi da ɗa amma yana da ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa komai nisa to har yanzu dai kamar ɗansa ne matansa za su gaji ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas wannan ɗaya bisa hudu muke magana a nan ko in akwai ɗa kenan ɗaya bisa takwas in ko ba ɗa ɗaya bisa hudu na fata an gane sawa'un kana minhu aw min ghairihi wato an aura oh, mun yi aiko mun gama ai mun karanta ma sahibatu thumun wa daliluhu qawluhu ta'ala ولهن الربع مما تركتم in lam yakun lakum walad kuna da ko suna da ɗaya bisa huɗu matanku in kun mutu ba ku da ɗa ba ku da ɗan ɗa to matanku za a ba su ɗaya bisa huɗu? in ita ɗaya ce ma ɗaya bisa hudun za ta ɗauka in su biyu ne ma haka in su uku ne ma haka in su hudu ne ma haka kun gane jama'a suratun nisa'i aya ta sha biyu to wannan su ne masu samun rubu'in dukiya ko dai mace mijinta ba shi da ɗa rubu'i ko kuma miji matarsa tana da ɗa rubu'i shiken jama'a mun gane ko mu gane ba sabu thumuna mata ɗaya idza kana lil mayyiti far'un warithun idan mai mamaci yana da magaji namiji ko mace ɗansa ne ko ‘yarsa ce ko ‘yar ɗansa ko mai nisa mahama nazal shi ma kamar wancan sawa'un kana ha au min ghairihi au min ghairiha daga gurinta ne ko daga wurinsa wa daliluhu qawluhu ta'ala fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum fa in kana lakum waladun idan mutum namiji ya mutu yana da ɗa falahunna thumnu to matansa suna da ɗaya bisa takwas na abin da ya bari mata raktum daga cikin abin da ku mazaje kuka bari suratun nisa'i aya ta sha biyu jama'a mun gane na hudu ashabu thuluthaini ashabu albintani as za ku gyara albintani as-sulbiyatani <coughs> eh ma mata biyu na tsatso 'ya'yan mutum amma mata guda biyu zuwa sama fa'akfar, zuwa sama idan mutum ya mutu ‘ya'yansa da ya bari a duniya duk mata ne kuma daga biyu ba iyaka daga biyu ko dubu ne muna ji ‘ya'yansa daga biyu ko nawa ne mata ‘ya'yansa mata daga biyu ko nawa ne dukansu ba da ba ɗa namiji ko ɗaya eh to za a raba dukiya kashi uku a ba su biyu idan suna da baffani a biya baffanin sauran kuna ji jama'a ko 'ya'yan baffani baffa shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya da uban mutum ko baffa li'abi uwa uba ɗaya kawai da baban mutum ko 'ya'yan baffa shaƙiƙi ko ‘ya'yan a abi su dai mata ba sa wuce wannan sai in su kaɗai ne ba kowa sai su aka ba su sulusani ɗinsu sai a dawo kuma a ce a ba su sauran sulusi raddan a mayar musu wancan faradon wannan kuma mai raddan raddan tarisul bintani sulbiyatani shi ma a ƙara ya'un fa akthara thuluthaini ko fiye da biyu za su gayi sulusaini bi sharɗi adami wujudi mu'assibin lahun sharaɗin ba su da mu'assibi zakarin min auladil mayyiti ba shi da ba su da wa ba su da kani kenan kun jama'a wa daliluhu qawluhu ta'ala hujjar wannan faɗin Allah maɗaukaki فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata fauka ne fiye da biyu malamai suka ce manufar wannan daga biyu zuwa sama karka ce daga uku fauka ne daga biyu ake nufi larabcin zai nuna maka sama da biyu amma bisa fassarar da malaman sunna suka yi kun gane jama'a sahabbai cewa daga biyu ne zuwa sama kuma sun yi hukunci mai kama da wannan ba wai sama da biyun ba amin saboda haka su mata biyu zuwa sama ko nawa ne za su gaji sulusani na dukiya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa na'am ba'un bintal ibni fa'akthar ‘ya'ya mata biyu na ɗa ‘ya'ya mata biyu na ɗanka idan ka mutu ba ka da ɗa ana ji sai ‘ya'yan ɗanka mata ɗanka ma ya mutu sai ‘ya'yansa mata biyu zuwa sama ba su da kowa sai su to su ma hukuncinsu ɗaya da 'ya'yanka biyu su masu lisani ai dama mun ce da ɗa da 'yar ɗa hukuncinsu ɗaya hmm. kamar yadda da ɗa da ɗan ɗa hukuncinsu ɗaya ina fata an gane na to sai ya ce bi eh, sharɗi anami wujudi mu'assibin lahun wa huwa ibnul ibni mu'assibi shine ibnul ibni mahama nazala shi ma ibnul ibni babu kun gane ko wa adami wujudi far'in warithin zakarin aw untha babu wani far'i ba ka da ɗa ba ka da ɗan ɗa sai waɗannan 'ya'ya biyu na ɗanka kuma mata ne Eh, ba su dawa ba su da ƙani namiji Allah sa ana ganewa yana shiga ko yana fita al'ukutani a shaƙiƙatani ko sannan ‘yan uwa biyu shaƙiƙai idan mutum ya mutu ya bar ƙanuwarsa ko yarsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba shi da kowa sai su ko ko mu ce ko akwai asibi ma irin bafani za a ba su biyu bisa uku za a ba su nawa biyu bisa uku in ba kowa a mayar musu sauran ɗaya bisa ukun raddan saboda haka ah, hukuncin 'ya'ya biyu mata hukuncin kannai biyu ne mata kannan shakikai koli li'abbai in ba shakikai kenan amin ya yi ko maimaita al’ukhutani shakikatani fi akithar tarif al’ukhutani shakikatani fi akithar al’ulusai ne 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mata ‘yan uwanka ƙannanka mata ko yayunka mata in ka mutu ba ka da ɗa ba ka da ɗa ba ka da ɗa ba ka da ɗa sai ‘ya'ya biyu zuwa sama na ɗanka kuma mata ne za su gaji biyu bisa uku bishar ya dame wujudi akhin mu'assibin lahun da sharaɗin babu ɗan uwa wanda zai musu asibci wa huwa al-akhu shaqiqu in baka san me musu asibiti ba akhu shaqiqu ga akhu shaqiqu da akhu shaqiqa shikenan da zakari mutul hadal unsa yani kun gane wa adamu wujudi aslin warithin kuma ba asali waye asali uba ko kaka ba uba ba kaka dama inda suke shiga kenan idan akwai uba to ko ɗa to yan uwa ba sa gado mun san wannan ko idan akwai uba mahaifi banda uban uba banda uban uban uba suna gado da yan uwa amma uba mahaifi ba sa gado da yan uwa wa tasqutul ikhwatu bil banina wa ikhwatu bilbanina kaga banda banatu ma banda banatu za su yi gado tare da banatu ikhwa yan uwa suna faduwa shakikai koli abbai suna faduwa koli ummai bilbanina in akwai yaya maza wa bil abil adana kamar waina kaga abul adana shine mahaifi banda uban uba shi ba abul adana bane abul ad abad jama'a mun gane ko mu gane ba shi me suna cikin wannan takaratun masu korewan ba <laughs> su ne za su taimaka wa karatun wane ya kore wane wane ya kore wane shi yasa ban cika matsawa ba ai muka yi su zan zo kowa ya zo in ce wane ya mutu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza mu tara yan uwansa duka mu ce bayyana mana wa zai yi gado waye bai zai yi ba kuma rabon kowa nawa ne kaga idan ba mai hajabu ba bai yi ba wane ya tashi daga kaza saboda kaza saboda wane ya koma kaza ko ba haka ba to Eh, wa adami far'in warithin shine haka kuma babu ɗa ko ya mai gado ibnun aw bintun shine far'un wa adami wujudi banatin sulbiyat kuma babu ‘ya'ya mata na tsatso idan kuna ji idan ‘yan uwa mata ƙannanka mata shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya kuke da su sai ka mutu ka bar su ka bar ‘ya'ya mata naka ‘ya'yanka mata daga biyu zuwa sama da muka ce da kuma ‘yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙai ko abai in ba shaƙiƙan to za a raba dukiyan nan daidai da ƴaƴanka mata da me a idan da yawa sorry idan da yawa waɗannan suna da sulusani 'ya'ya mata saura kuma za su sulusi sauƙiƙai amma idan kuwa ɗaya ɗaya da 'yar uwa ɗaya to rabi-rabi an sake maimaita wannan idan mutum ya mutu sai bar ‘ya'yansa mata daga biyu zuwa sama ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya daga biyu zuwa sama ‘ya'yan da ya haifa yanzu muka karanta za su gaji biyu bisa uku to sauran ɗaya bisa uku na ‘yan uwansa ne ya mata amma idan ya mutu ya bar ‘ya da ‘yar uwa ɗaya to daidai za a raba musu dama fa in kana wahidatan falhan su ne ai yawwa yawwa Allah sa mun gane ba gane ba alaji eh shakikiya eh eh da da ka eh za a raba musu daidai in daidai ne in dai ɗaya ne in dai wannan 'yar ɗaya ce waccan ma ɗaya ce amma in ƴaƴan naka sun fi biyu daga biyu zuwa sama to za a raba uku a basu biyu eh fal akhawatu in takum banatu hunna mu mu'assibatu fal akhawatu kaga yan uwa in ta tu idan ‘ya'ya sun kasance mata fahunna su ‘yan uwancan ma'ahunna tare da ‘ya'yan nan asibatu. asibai ne ma'al gairi ma'al ai mun karanta yana na rubuta gun shine ne bambancin hukuncin Eh, eh amma wancan bambanci wannan rabi ne wannan kuma sulusa ne sai aka samu dama ya zama na yan uwa matan nan hmm. suka zama sun sun kai biya. eh ko dubu ne ita kuma eh, wacce za a ba nisfin eh ta za a ba ta nisfin ta za ta samu nisfin eh su kuma su raba nisfin eh, eh yana nan a rubuce da zamu insha Allah ta'ala al'ukutani li'abin ko ba haka ba mun yi shakikai eh, sai aya fa'in kana tasna taini falahumar thuluthani min matarak na'am al'ukutani li'abin fa'akthar ترث الأختان لأب فأكثر الثلثين بشرط عدم وجود أخ مؤصب إن با dan uwa asibi lahunna gare su wa huwa al-akhu li abin shine dan uwa li abi wa adami wujudil al-warithi kuma babu aslu al-warithi wal far'u al-warith kuma babu reshe aslu al-warithi ka uba da kaka duka aslu su dinsu far'u al-warithi da da jika albanatu sulbiyat wa banatul ibni babu 'ya'ya na ciki na tsatso sannan babu ƴaƴan ɗa namiji wal akhu shaqiqu babu dan uwa shaqiqi wal ukhtu shaqiqa babu yar uwa shaqiqiya wa dalilu anna kalimatal ikhwa akhawat wato kalmar yan uwantaka tashmulu shaqiqat wal akhawati li abid in aka ce ukhuwa ya shafi tunda qur'anin a can ya ambaci ‘yan uwa ne to da shaƙiƙai da li'abbai duk sun shiga ayar ta yi amfani ta ɓangaren shaƙiƙai da kuma li'abbai alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in za mu yi misalai na'am na'am Eh, eh an musu zamu ma ba ba su zamu su raba ba eh eh, eh kwamai yawansu ba za a ce suna da yawa a canja hukunci ba na gani to yanzu alaikum assalam na'am su eh eh jama'a na faɗi yadda za a yi in su kaɗai ne ko in faɗa ba me na ce ka faɗa masa za a ba su misali faradon da raddan yawwa to bari mu kashe katun da ka yi tambaya ba a muhallinta ba matanka nawa tal ‘ya'yanka nawa maza nawa eh duka maza ne Allah ya musu albarka da matar gaba daya uwa da Ubafa, oho ummu kai tsaye mamanka tana da ɗaya bisa shida tunda kana da 'ya'ya ɗaya bisa shida na mamanka matarka tana da ɗaya bisa takwas tun da kana da 'ya'ya wannan 'ya'ya naka sunan su asibai so za mu ga abin da ya saura ne za a raba musu abin da in ya mutu ai mun kashe shi tuni mun kashe shi alaji <laughs> eh eh a gabar shi ai zai faɗa da kansa ta karatun da muka yanzu yanzu muka maimaita mun yi makon da ya wuce muka sake maimaita yanzu asalin matsala mai nawa ne A saboda mai to kai ka gane na kusa da kana masa dariya eh saboda me Allah ya maka albarka maka albarka saboda haka ɗaya bisa takwas ya shiga na uthani saboda haka ashirin da hudu ashirin da hudu aka raba da shida nawa nawa ashirin da hudu a raba da eh? hudu ashirin da hudu a raba da takwas ashirin da hudu a cire bakwai saura sha nawa sha sha bakwai sha bakwai ‘ya'yanka kuma ɗaya biyu uku hudu biyar su za a ba su sha bakwai su raba ko ba ka ba ne? Eh? biyar na sa ‘ya'yan? biyar na sa jama'a ‘ya'yansa hudu ko abin da ya saura kuma sha bakwai ko ba gaba ne mun tabbatar da cewa ashirin da hudu a ɗauke bakwai saura sha bakwai bakwai biyu sha hudu to saboda haka yanzu sai mu ce ɗaya biyu uku hudu ko to hudun nan shine adadin ru'us ko sai mu yi sau da ashirin da hudu casa'in da shida ta hudun nan sau hudu hudu sau hudu sha shida dai mana hudu sau uku hudu sau sha bakwai ko kuma mu ce a nan din sha biyu sha shida ko ba haka ba takwas an ɗauki 24 daga cikin casa'in an ɗauki 28 daga cikin casa'in da saura nawa zai rabu da hudu nawa nawa ka baka raba ta sha bakwai bakwai 'ya'yanka kowa zai samu rabo sha bakwai ya bakwai sha bakwai a ah, sorry anan za mu sa anan za mu sa 17 din ba wancan layin ba yawwa to za mu tabbatar ko 17 sau hudu eh ga 28 ni na gama ai gashi ko yawwa saboda haka karatu yayi kenan saura mai kabari yanzu ba mu san abin da kabari ba faɗa mana da aka tattara ƴan littattafanka kana ji ko da ƴan littattafanka da 'yar akuyarka Kada da fegi ko ba ka da fi yawwa da me kuma nawa dai duka in aka total komai da komai miliyan ɗaya ɗari biyar dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a ina ina zura ɗaya yake ah! ai kudin ne dai ba yawa amma akwai lissafi ka <laughs> lissafi ka akwai lissafi kam 96 ko? miliyan 1,500 yawwa to sai mu raba wannan kudin da wannan sai ku raba mana eh? 15,000 to sau sha shida, yi mana sau shida ɗari biyu da hamsin daidai wannan to sau sha biyu sai mun gama ka tambaya eh me sau hudu me sau hudu mu yi tukunin kai kayi naka daga baya in ba gane ba ku yi mana sau sha biyu jama'a ku yi mana sau sha biyu 187 500 to sau sau sha bakwai sau sha bakwai 265 625 eh, ku yi mana total ku yi mana total ku yi mana total mu gani

to malam ka kwafa ko ta Allah za ta kasance <laughs> dole zuwa ina zuwa alaikum salam a bismillah ya kamata a tambaya ba tambaya ba ah, sai ka tambaya amma ina ganin kila za su wannan bayani bismillah adadin da aka kirga ru'us da muka zo muka kirga muka ɗaya biyu uku hudu dalili saboda duk 'ya'ya maza ne idan da 'ya'ya mata ne ma haka za mu yi duka inda ake cewa lizzakari mithil hazil unsayaini sai sun gaure da sun gauraya da 'ya'ya maza da mata hmm. ka gane? wakar mako idan ya bar da kuma an wasu da eh kuma da eh eh eh ya lallai lallai amin idan ka ji ana raddu idan ka ji ana raddu to ba asibi a'a ai muka ce yan uwan mamaci na jini na 'ya'yan 'ya, ko kawunai ko ƙannan uba mata sun fi kusa da mamaci fiye da baitulmali shine muka ɗauka cewa za a iya ba su kafin a kai baitulmali sai an rasa su su ma sai a ɗauka a kai baitulmali a nan kuma gaba ɗaya eh, yana da 'ya'ya yana da uwa yana da mata saboda haka ko maganan zaul arhamu ne ko raddu ma babu za su ɗauke kayan su duka na'am

za a yi sau da wannan asalin matsala ne ko wace matsala idan an kuɗi a sai in ta karye ai yanzu a nan ‘ya'yan ɗaya biyu uku hudu ne abin da suka gada abu sha bakwai ba zai rabu ba shine dalilin da ya samu kai wannan aiki sha bakwai ba zai rabu da hudu ba mana ko zai rabu in sha bakwai zai rabu da hudu babu dalilin da za mu yi wannan aiki har mu kama wannan sai mu raba da wannan kawai sai mu raba da sha bakwai din sai mu ba su kowa bashi nasa a cikin sha bakwai din a cikin sha bakwai in zai rabu amma ka duba kaga sha bakwai ba zai rabu ba eh, za mu akwai abu ne guda hudu insha Allah za mu yi tamasulu tadahulu tabayinu eh, na ka samu nakanto tamasulu tadahulu tabayunu eh? tabayunu na faɗi tabayunu tamathulu tadakhulu tabayunu tawafuku Allah ya maka albarka tawafuku wannan su ne abu guda hudu da nake so darasi in mun tura gaba za mu yi yadda za mu fidda eh, damuwar matsala ta karye za ta karye sau uku sau hudu amma a matsalar gado gaba ɗaya ba ta karyewa fiye da hudu ba ta karyewa ta yi wuta karye a nan misali matan da yawa in matansa hudu ne aka ce a su raba abu uku ta karye nan kuma a kaddara cewa akwai eh, maza da mata nan mata karye sannan a samu wani kuma a ce ta sake karyewa a irin nan ba za a samu ba a ce ta sa karye sau biyu sau uku sau hudu duk za ta iya karyewa yaya za mu yi mu gano asalin matsala yanzu nan mun koyi yadda in ta karye sau ɗaya ne kawai sai an ɗora ta eh sai an ɗora ta eh to na akwai to a to kuma yanzu shi ma tambayan shari'a ne wannan din wannan tambayar ma ita ilimin gado ce